كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتزات مسلمتا daga ina kike daga ina daga kaltungo kina so zaki musulunta shekarar ki nawa shekarar ki ashirin wani addini kike yi a da kina so ki musulunta yanzu da ki da ki ko dole aka yi miki da ki da ki? ashhadu faɗa abin na faɗa ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abinda kika ce daga yau na yadda ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kaɗai kin yadda da haka kika ce kin yadda annabi Muhammadu manzan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da alƙur'ani kin yadda da wannan kin ce kuma annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba Allah bane ba ɗan Allah bane kin yadda da haka to wannan shine musulunci menene sunanki Geneva kina so a ci gaba da ki, Geneva me kike so a musanya miki maimakon Geneva me Zainab masha Allahu to waye laƙana miki ki zaɓi Zainab kin ji ana yawan faɗan Zainab ko Zainab babban suna ne a cikin ‘ya'yan manzon Allah babbar mata ita ce Zainab, a cikin matansa akwai Zainab bintu Khuzaima da Zainab bintu Jahash, a cikin sahabbansa kuma akwai masu suna Zainab, Zainab, Zainab sun fi hamsin, kamar yadda Alhafiz Ibn Hajar askalani ya kawo a cikin littafinsa na Al'isaba fi tamyizis sahaba. To Zainab yanzu kin musulunta abin da ke kanki shine a koya miki wannan musuluncin da kika shigo akwai abubuwa guda biyu na farko na gaggawa ne na biyu kuma a hankali za a dinga koya miki shi abin da ya hau kanki na gaggawa akwai mata da muke da su a cikin wannan kwamiti na wa'azi da karantarwa da jin kai waɗanda malamai ne za su haɗa ki da su za su je su yi miki bayani yanzu yanzu abubuwan da ya kamata ki yi sannan kuma za su sa miki littafi su dinga karantar da ke su kuma saurari matsalolinki muna fata mu da ke Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan addini nasa ga wani namiji ma ya iso shi ma yana so zai karɓi kalmar shahada ya musulunta kai kuma daga ina kake London ciki london mai ɗorawa to ya ce daga london mai ɗorawa yake wata unguwa ce a nan garin kana so ka musulunta shekarar ka nawa shekarar ka goma sha bakwai daidai wa daida ko da 'yan watanni a kai sha bakwai daidai masha Allahu to kana so ka musulunta ne bisa amincewarka ko wani ne ya ce maka je ka ka musulunta dole in ba haka ba zan ma kaza da kaza to me yasa ka yadda cewa abinda zuciyarka ta ce ka je ka musulunta ya fi ma daɗi ko to iyayenka fa ka gaya musu za ka musulunta me suka ce sun amince ka musulunta masha Allah wani addini suke iyayen naka ok su ma musulmai ne to kai me yasa to baka zama musulmi ba tun farko ok baka zauna a gurinsu ba a wajen wa ka zauna ok shi ko ba musulmi ba ne shi ne ka taso a hannunsa ba musulmi ba yanzu kuma kake so ka bi abin da iyayenka suke kai ko to kai matsalar ka ai da sauki to zan gaya maka kalmar shahada sai ka amince da ita ka zama musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ka ce daga yau na yadda ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah ka yadda da wannan kace ka yadda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzan Allah ne ka amince da wannan to wannan shine musulunci me sunanka anibo to yanzu a baka da anibo din me kake so a sama Abdurrahman yace maimakon sunansa na da anibo yanzu a dinga kiransa Abdurrahman dama su ne mafi daɗin suna abdullahi abdurrahman abdurrahim abdullahi abdurrahman bismillahi abdullahi arrahman abdurrahman arrahim abdurrahim Wa muna fata Allah ya baka ikon bautawa Allah shi kaɗai kaka haɗa shi da abokin tarayya ya baku ikon biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abdurrahman akwai yan kwamitinmu maza manyan malamai ne suna da makaranta da suke koya wa mutum addinin musulunci kana karatun zamani ka gama secondary school ko kana yi a primary kawai kai ba kai junior secondary school ba me yasa kana ba su da ƙarfin taimaka maka yi karatu yanzu in an taimaka maka an sa ka a makaranta za ka yi karatu to masha Allah to za ka yi karatun addini kai na zamani me kake so ka zama a can gaba likita ko injiniya ko malami mai wa'azi ko alarama mai jan baki masha Allah to nan gaba kaɗan insha Allah za a kira ka injiniya Abdulrahman Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci ka dage da karatu ka ji ko yau muna sha ɗaya ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zo ashirin da bakwai ga watan biyar dubu biyu da sha takwas muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi daga aya ta casa'in da ɗaya zuwa آية ta casa'in da shida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da bayyana mana ɗabi'u da halayya irin na Yahudu, domin daga cikin mutanen da ake ganin hatsari ne, kuma ake so a san halayensu da ɗabi'o'insu da yanayinsu, domin a kauce wa irin kangara da rashin ɗabi'u masu kyau nasu su ne Yahudu. kullum muna karanta suratul fatiha a kowace raka'a daga ciki muna roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye mu tafarki madaidaici siratal lazina an'amta alaihim tafarkin wanda Allah ya yi musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi fushi da su ba wala dhallina ba kuma ɓatattu ba to su waɗanda aka yi fushi da su ɗin nan wa ba'u bi ghadabin ala ghadabin su ne dai yahudin sai Allah ta'ala ci gaba da bayyana mana a wannan aya ta casa'in da ɗaya a suratul baqara wa iza ƙila lahum idan aka ce da su a nan ba a faɗuwa zai ce musu ba saboda zai iya yiwa kai ma ka ce musu ko wani ya ce musu tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fara faɗa musu har zuwa yau wa iza qila lahum anan ba a faɗe su ba ko ba a faɗi wanda zai faɗa musu ba duk an ɓoye sunan wa iza qila idan aka faɗa lahum a gare su susuwa yahudawa aka ce musu aminu bima anzalallahu ku yi imani da abin da Allah ya saukar a nan ma ba a faɗi waye ba ana nufin alƙur'ani ƙalu sai su ce nu'minu mu muna yin imani ne bima unzila alaina da abin da aka saukar a kanmu kawai wato iya attaura mu muka yadda da ita ko da Allah ya saukar da wani littafi bayan attaura mu babu ruwanmu da shi iya wannan ya ishe mu wa yakfuruna suna kafircewa bima wara'ahu da abin ba shi ba an fassara wara'ahu da abin da ba shi ba ai bima siwahu da abin ba shi ba duk abinda ba a taura ba ko injila ce ko ƙur'ani ne su babu ruwansu da shi wa huwa alhaqu alhalin shi ƙur'ani gaskiya ne musaddiqan lima ma'ahum kuma mai gasgatawa ne da abin da yake tare da su shi alkur'ani ya yadda da attaura ya yadda da injila ya yadda da zabura hakanan dukkan musulmi ba zai cika musulmi ba sai ya yadda da waɗannan littattafai guda uku asalinsu daga Allah suke abin da aka ƙara a ciki ko aka rage ko aka jirkita shi kaɗai ne bamu mu yadda da shi ba amma duk wanda yake asalin na Allah ɗin to yana cikin imanin musulmi ya yadda da waɗannan littattafai daga Allah suke abinda kuma Allah ya soke a cikin su na shari'a wannan kuma sai mu yadda da an soke shi wanda aka bari kuma na tauhidi da halaye masu kyau sai mu karɓa kamar yadda suke a cikin mu na alƙur'ani tunda ya shaidu wannan ɓangaren ƙul aka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga ya musu tunda sun ce su sun yi imani ne kaɗai da littafin da aka saukan musu amma suna wa duk wani littafi wanda ba wannan ba alhalin shi ma wannan ɗin gaskiya ne kuma yana gasgata abin da ke tare da su to ka tambaye su falima ta katuluna anbiya Allahi min qabalu to in dai kun yadda da naku littafin me yasa kuke kashe annabawan Allah min ƙabalu kafin zuwan wannan littafin ko in dai kun yadda cewa littafin ku gaskiya ne to a ina aka rubuta a cikin littafin a kashe annabi yanzu kashe annabi yana daga cikin imani kenan da littafin ku tunda kun kashe annabawan Allah mafi yawan annabawan Allah nan kuma da suka kashe waɗanda suka biyo bayan annabi Musa ne su jaddada aiki da attaura kaga ashe kenan wannan an ƙalubalance su cewa imaninsu ba na gaskiya ba ne tunda sun kashe annabawan Allah shi sa Allah ta'ala ce in kuntum mu'minina in kun kun kasance mu'minai ne na gaskiya to falima ta na anbiya Allah min qablu me yasa kuke kashe annabawan Allah kafin in dai da gaske kuke ku masu imani ne kaga wannan shine kalubale da aka yi musu cewa imaninsu ba na gaskiya bane domin suna kashe annabawan Allah walaqad ja'akum Musa bil bayyinati haƙiƙa annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu ko da mu'ujizoji bayyanannu ko da ayoyi bayyanannu ko da alamomi bayyanannu da suke tabbata cewa shi annabi ne walaƙad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat Allah ce mun bawa annabi Musa mu'ujizoji har guda tara sun ce mu'ujizan nan guda tara ita ce akwai sandarsa da yake jefawa ta koma maciji da kuma hannunsa da in ya sa shi a jikin rigarsa ya fito da shi sai ya dinga walwalin haske da kuma sandarsa da ya daki wannan dutse wannan dutse da ya daka busasshen dutse sai ya fashe sai ga hanyoyin ruwa guda goma sha biyu yana fitowa da kuma teku da ya daka ita kuma ta bushe ta zama daskarariya duk wani iko na Allah a can da yadda ki dutse da sandarsa sai dutsen ya fito da ruwa can kuma da yadda daki ruwan shi kuma sai koma dutse wannan mu'jiza ce wannan daskararre ne bushashe ne da aka dake shi sai ya fashe famfajarat min husnata asharata aina can kuma da yadda daki teku famfalaka fakana kana kullu farqin ka azim sai zama ya bushe shi kuma ya daskare waɗannan mu'ujizozi kenan guda hudu hannunsa ya zama fitila abin nan sandarsa ta koma maciji ya daki dutse hanyoyin ruwa guda goma sha biyu sun fito sannan ya daki teku ya daskare kuma ya zamo wato kamar manya-manyan duwatsu ka daudil azim kun ga wannan abin mamaki ne a cikin waɗannan mu'ujizoji guda hudu na annabi Musa ita dai sanda bushashiya ce ba mai rai ba amma da Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa iza hiya hayyatun tas'a sai ta koma miciji tas'a tana ta girgizawa tana ta mutsu mutsu Allah ya ce khuzha kamata kama miciji khuzha wala takhaf don Allah ya ce maka wala takhaf ai ba abin da zai faru kenan ko sanu'iduha sirataha al-ula za mu mai da ita ta koma sanda yadda take a farko to sannan sannan an wa fir'auna wasu bala'o'i guda biyar in ka hada da su sai koma tara har sannan alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatun mufassalat waɗannan ayoyi ne daki daki waɗanda in ka haɗa su za su koma tara a wannan fassarar wasu kuma sukan kawo irin su khazanahum bisinina wa naqasin min al-amwal da makamantansu to Allah ya ba annabi Musa ayoyi guda tara waɗanda suke tabbatar da shi annabi ne ayoyin da Allah ya ba annabi Musa iri biyu ne akwai al-ayatul kauniyya akwai al-ayatul shar'iyya al'ayatul kauniya su ne waɗannan ayoyi da muka faɗa guda tara wanda daga ciki akwai ɗufana, akwai jarada akwai ƙummala akwai dafadi'a waddama da ma jini an jarabci fir'auna da ruwan jini jini duk ya zuba a ko'ina inda ka duba jini ne maimakon ai ruwa daga sama sai aka jiƙe garin kaf da jini aka yi kwarkwata aka yi ruwan fari abin nan ruwan kwaɗi din da ka duba kwaɗo ne yana ƙara manya-manyan kwaɗi suka cika garin sannan kuma aka yi musu dufana aka yi musu wannan jarada aka yi musu fara aka yi musu dufana duk wannan fadan su imani ne amma waɗannan ayoyi duka ba su girgiza zuciyar fir'auna ya karɓi musulunci ba sai da ya sha ruwa ya kira habu sannan ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal musulmina. wai sai ga fir'auna yana cewa shi ma ya zama musulmi lokacin da aka nemi ka zama musulmin fir'auna ya baka zama ba sai da lokaci ya ƙure walaysat tawbatu lillazina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana walallazina yamutuna wa hum kuffar kun ga shi yana cikin tubutul ana al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nas an ayatina laghafiluna al ayatu shar'iyya kuma sune ayoyin da aka bashi a cikin lauh na at-taura waɗannan ayoyi ne da Allah ya saukar na dokokin ayi ko a bari da kuma labarai masu inganci da suka fito daga wajen Allah to su ba su imani da al'ayatul kauniya din ba ba su imani da al'ayat a shariyya din ba don haka sai suka zama butulallu kangararru waɗanda ba sa bin dokar Allah shine Allah ta'ala ce wa a kun Musa bil bayyinat haƙiƙa nan Musa ya zo muku bil bayyinat aka ce masil alwahi min al halal wal haram abinda aka rubuta a cikin wannan alluna na halal da haram a fassara Abdullahi ɗan Abbas ko kuma al'ayatu tis waɗannan ayoyi guda tara kamar yadda ya zo daga malam muqatil shine aka ce eh, Allah ta'ala ya ba annabi Musa waɗannan hujjoji bayyanannu domin su imani kun ga ana aka ce bil bayyinat ba a ce al ayatil bayyinat ba dama a harshen larabci akwai nuna ƙwarewa na a cire abin da aka san shi ba tare da an kawo shi ba amma kai mai karatu ko kai mai hankali ko kai mai fahimta ko ba a faɗe shi ba ka san da shi shi yasa malam mai alfiya yace wa hazafu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa hazafu ma yu'lamu ka cire abin da aka sani ja'izun ya halatta kama ƙulu zaidun ba da man inda kuma waye anan kace zaidu ne waye nan kace ni ne kaiwa ni ne muhammad to shikenan ba sai ka ce ni ne in ka ce ni ne ko ka faɗi sunanka ba sai ka ƙarasa jimlar ba ana faɗan wannan kuma a baya ma mun ga irin wannan da ya ce ah, al'ana ji'ita bil haqq al'ana ji'ita bil fa ji'ita bil haqq wadih kamar yadda Sheikh Al-Amin Shinkiti ya faɗa cewa da suna nufin bai zo da gaskiya ba sai yanzu to da ba su zama musulmi ba amma suna nufin al'ana ji'ita bil haqqil wadih kalman wadih din shine bata zo ba sai ba a kawo wannan sifa din ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce abin nan jariya ina ne aka faɗi jariya ba a faɗi safinatul jariya ba kawai aka ce jariya wanda guri ne a cikin alkur'ani Allah ya ce jariya ina alarama ina aka ce jariya ne ko a ce a safinatul jariya a kissa annabi nuhu ko cikin suratul eh, sa'ala sa'ilun bi azabin waqi fa uhliku bi tsagiya wa amma adu fa uhliku bi rihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون تأتيكين إسر أن نبنوه سيأكا فإيه أه؟ حملناكم في الجارية إيش حملناكم في الجارية كو سيأكا شيء جارية بأشي السفينة الجارية با. أه؟ can kuma a cikin suratul Kahafi, nan ma ce wa ammal safinatu fa kana limasakina ya'maluna fil bahri wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba kulla safinatin jamilatin dan da yana karɓar kowace irin jirgin ruwa da sun aibanta ta ma ba zai kyale ta ba amma sai aka ce ya akuzu kulla safinatin kulla safinatin ghairu ma'iba ko kulla safinatin jamila kun ga anan sai aka faɗi ba a faɗi sifan ba to wannan ji suka ce ja'izun kama ta qulu zaidun ba adaman indakuma haka nan qala qalu salama qala salamun qaumun munkarun qala salamun alaikum qaumun antum qaumun munkarun can an share mubtada can an share khabar to wannan yana nan da yawa a cikin alqur'ani waɗanda ake iya samun wannan kamar yadda ce yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat ashhuru alhajju kenan ashhurun ma'luma yana cikin waqatun ma'lumat sanannun lokuta ne ko sai aka ce alhajju ashhurun ma'lumat ma'lumat na me na hajji ko na lokacin haji daga ɗaya ga watan shawwal zuwa goma sha uku ga watan a zilhijja sana Allah ce aj'altum siqayatul haji ai aj'altum sahiba siqayatul haji za ku sanya mai shayar da ruwa ma'abocin shayar da ruwa ko was'alil qaryata ai ahlaha ko izan la'azaqanaka dhi'fal hayati ai dhi'fa azabil hayati ko la hubbi masawami wa biya'un wa salawatun ai buyutu salawatin bal makarul layli wan nahari ai makarukum fihima makircin da ake kula fal yad'u nadiyahu nadiyahu yana nufin ahlahu waɗanda suke zaune a wannan guri to duk wannan a harshen larabci ana iya faɗan wannan da haka da Allah ya ce wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati annabi Musa ya zo muku bil mu'jizatil bayyinat bil ayatil bayyinat bil ayatil wadihat thumma ittakhadhtumul ijla sannan kuka riƙi ɗan maraƙi me suka riƙi ɗan maraƙin a nan ma akwai mafi'uli na sani bai zo ba sun mattakhastumul ijila ma'abudan ko ilahan kuka mayar da ɗan maraƙi abun bauta domin an ce sannan kuka riƙi ɗan maraƙi ba a faɗi me suka riƙe shi ba ana nufin sun riƙe shi ilahan domin ittakhaza tana zuwa ne da maf'uli guda biyu sun mattakhastum ittakhastum fi'ilin wa fa'il ijla maf'ulul awwal ina maf'ulul sani shine ilahan ko ma'abudan, kuma yadda dan maraki abun bauta wannan ci baya ne a cikin aƙidan mutumin da iyadda da Allah kuma ya zo ya bige da bautar dan maraki ya bauta dan maraki sa sa din ma dan maraki wannan wato an zargi yahudu da shirme a cikin aƙida kuma wanda ya musu wannan shirman fa da annabi Musa ya tambaye shi sai ya ce kazalika sawwalat li nafsi kawai wallahi sha'awa ce kawai batar da mutane <laughs> sawwalat li nafsi yace unzur ilahika allazi zalta alaihi akifan ku duba aikin masu tauhidi lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa annabi Musa ya ce to kalli Allah da kake bautawa din zan ƙona Allah naka sannan na sheƙe tokarsa a cikin ruwa mu nasfa kaga kuma abin da za yi aka ƙone Allah nasa aka sheƙe shi suna kallo shine Allah yake zargin su da wannan cewa dan me za ku mayar da ɗan maraki abin bauta za ilahukum wa ilahu Musa Fanasiya. nasiya yace musu wannan shine abin bautar ku kuma shi ma annabi Musa yake bautawa amma ya manta da shi a nan. kawai ne ya ruɗe su annabi haruna yayye da su suka ce su ba za su gushe ba suna bauta masa hatta yarji a ilaina musa lan nabraha alaihi akifina hatta yarji a ilaina musa ba za mu gushe ba muna bauta masa har sai annabi musa ya dawo annabi musa da ya zo cikin fushi da ya ga ana bauta ɗan maraƙi wa alƙal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya kama gemun dan uwansa yana jansa gare shi me yasa ka bari suka yi shirka yace nayi iyayi na kuma ina tsoron ce farraqta bayna bani isra'ila wa lam tanqum qawli qala fa ma khatubuka ya samiriyu qala basurtu bima la yabsuru bihi min قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي kun ga ashe duka abin da ake bautawa ba Allah ba wanda ake mai da shi abin bauta duk an gina shi ne akan son zuciya akwai wani bincike da wani profesa ya yi a duniya shi profesan ƙwararre ne akan sanin bincike akan abin da ake bautawa ba Allah ba a duniya duk wani mai bautan wani abu ba Allah ba to shi profesan akan wannan ya ƙware don haka cibiyar bincike da yake aiki a ƙarƙashinta ta bashi maƙudan kuɗi ya shiga duniya ya je ya tattaro wasu abubuwan da ake bauta ba Allah ba wato in ka ga binciken nasa za ka yi dariya a ciki ya tarar da masu bauta wa saniya a indiya mutum zai fito da safe shi ma profesa ne a wani fanni ko dakta ko wani ƙwararre amma sai ya kwanta a gaban saniyarsa ya ce mata zan tafi aiki ki taimake ni saniya zan je in yi aiki don in samu nasara ya shashafa mata jiki ya tafiyarsa shi a ganinsa wannan saniya ce ta sa ya zama profesa shi a ganinsa duk nasarar da yake ya maka operation kuna ta kai kanku indiya ana muku operation to wannan yana ga duk saniya ce ta bashi dama ta bashi iko ta bashi nasara ya yi muku operation kuka warke shi a nasa aƙidar ta shirme kai kuwa a ka ta musulunci mai amfanin saniya musamman ku fulani ku kuka fi kowa sanin amfanin saniya to kaga ashe kenan saniya ba abin bauta bace sannan a ciki ya ga masu bauta wa mucizai dandazan mucizai in suka buga musu wata ganga sai su bude wani rami sai ka ga dubunnan mucizai na fitowa duk sai su faɗi su yi mucizan sujjada kuma wani abu na ibtila'i mucijin baya saransu. su zo su zagaye su su kewaye su su dinga bi ta jikinsu su kuma suna ta sun rufe ido suna ta bauta musu in suka gama kuma su ba su abinci a mai da su cikin wannan rami a rufe sai kuma lokacin bauta na gaba sannan ya je ya tarar da wasu masu bauta wa jemagu wannan dai jemage dinnan da ake gani akwai wata katuwar bishiya jemagun suna taruwa akai dubunnai idan aka je da yamma sai a harba wani abu bindiga in ta ƙara duk jemagonin sai su tashi su wa gurin inuwa su ko masu bauta sai su faɗi sai su yi sujjada suna roƙon jemage ya ba su sa'a ya ba su nasara a cikin harkokinsu na rayuwa da cin jarabawa da samun eh, ci gaba a rayuwa da aure da kasuwanci da sana'a duk gani suke jemage suke roƙo ya ba su sannan ya je ya tarar da wasu masu bauta su kuma abin da suke bautawa suna bautawa ruwa sai su je tsakiyar ruwa su tsaitsaya shikenan sai a dinga yayyafa musu ruwan suna sujjada a cikin ruwan su kuma bauta su kenan sannan ya je tarar da wasu su kuma rana suke bautawa daidai za ta faɗi sai su je su kalle ta su rurrufa idanuwansu har sai ta ƙarasa faɗuwa suna ta roƙon bukatunsu su kuma abin da suke bauta kenan sannan ya je tarar da masu bautar ayaba wannan dai ayaba da kake gani su kuma abinda suke bauta kenan ayaba sai su faɗi su sujjada a gaban bishiyar ayaba suna roƙon ta biya musu bukatu wato shirme dai iri-iri ya je wajen masu bautar buda da masu kirishina da masu harirama duk ya kawo su addinai tili na shirme wato ɗan adam da ya ba Allah sai a jarabce shi da son wani abin banza akwai ma waɗanda ya je tarar su addininsu shine ba sa cin nama duk abin da asalinsa mai rai ne amma fa sun bar daɗi ba sa cin kifi ba sa cin nama ba sa cin kaza duk wani abin da asalinsa mai rai ne ba sa ci su kawai suna cin ganyayyaki ne da 'ya'yan itace a addininsu an haramta duk wani abu mai nama sannan kuma addinin an gina shi akan tausayin kakka kashe duk wani abu mai rai daka idan sauro ya sauka a kanka yana cizonka a addinin sai ka bashi ya gama shan jininsa ya tashi ya tafi in ka kai masa duka ya mutu to ka yi sabo a wannan addinin akwai hanyar da za ka istighfari da kafara ba a kashe sauro <laughs> wannan addinin haka yake ya shigo nan afirka ya dinga zuwa wajen maguzawa su kuma ka je ka tare da nasu maguzancin iri-iri waɗancan suna bautawa wancan ƙarfen wancan dutsen wancan ƙarfen wancan ƙasar kawai sai a tila ƙasa sai a kira ta Allah sai a samu wani dutse sai a kira shi Allah sai a samu wani abin shirme da wasu itatuwa sai a kira su Allah haka ya dinga kawo shirme iri-iri to kaga wannan ashe ba yau aka fara shirme ba yahuda suka fara shirme da suka mayar da ɗan maraki abin bauta shi sa Allah ta'ala ya zarge su da wannan cewa summa takhastumul ijla min ba'dihi bayan annabi Musa ya zo muku da hujjoji ai shine bayan wucewar annabi Musa kenan ai adam ilaqihi ila jabali bayan annabi Musa ya tafi wajen wannan dutse a wajen ganawa da Allah ku kuma sai kuka yi shirka ko kuma bayan zuwan annabi Musa da hujjoji bayyanannu sai kuma kuka mayar da ɗan maraƙi abun bauta kenan da a ce kafin zuwan annabi Musa ne sai a ce rashin hujja ce da rashin dalili ta sa kuka yi haka amma abun mamaki ga annabi a tsakaninku ga littafi a tsakaninku amma kuka zo kuka bige da wannan shirman wa antum zalimuna kuna masu zaluntar kawunanku ta hanyar riƙon ɗan maraƙi abun bauta wa iz akhadna mithaqakum kuma ka ambata musu yayin da muka riƙi mithaqakum alƙawuranku da kuma yarjejeniya da ƙudiri da aka ɗora muku wa rafa'ana fawqakum at-tura Allah ya ce muka ɗaga a ɗura dutse fawqakum aburbushinku asalin tsur shine aljabalul azim ƙaton dutse da Allah ya ce wa tsur wa kitabin mas'ur an ce duk dutsen da bishiya za ta iya fitowa a jikinsa wannan ana kiransa tsur ɗazu garin da muka je ɗin nan na waɗe bayan mun sha kwana tun daga garin hina akwai wani dutse yana nan muna ƙirgawa tsawonsa ya kusa kilomita goma amma kuma duk da bishiya a jikinsa to irin wannan dutsen da bishiya tana iya huda shi ta fito to ana kiransa tsur tsur kamar wancan dutsen kuma na filiya da wancan dutsen na kaltungo duk waɗannan duwatsu ne amma wasu daga ciki za ka ga bishiya ta fito a kansu kaga kenan akwai nau'i na ƙasa-ƙasa a cikinsa a farfashe yake ba mulmulalle dunƙulalle ba ne irin dunƙulalle mulmulalle ai ko ƙasa ba za ta iya zama a kansa ba amma wanda za ka ga har ya fashe bishiya kuma an san takan yi reshe ta yi kuma jijiyoyi a ƙasa kaga kenan ta samu ƙofofin da za ta shiga jikin dutsen har ta fito ta tsaya iska ba ta kada ita ba kaga ya nuna dutsen kenan asalinsa ƙasa ce da kuma tarin ƙasa da Allah ya tara to irin wannan ana kiransa tsur to shine wani ƙaton dutse ne Allah ya ɗaga a kansu wa izna ta ƙana fauka kumul jabala Allah ya ce muka ɗaga dutse a kanku wato saboda tsaba kangarewarsu ga dokar Allah suka ce ba za su karɓa ba sai da suka ga dutse a kansu ko ku karɓa ko a sako muku wannan ƙaton dutsen sannan suka ce sun yadda su karɓa ashe ba su karɓa da zuciya ɗaya ba tsoron kada dutse ya faɗo musu ne Allah ta'ala ce khuzu ma atainakum ku riƙi abin da muka ku na attaura bi kuwatin bi jiddin wani shaf Ƙuwacin shi da jiddin da nishaf ka karɓi abin da gaske sannan kuma ka aiwatar da shi da jin daɗin rai shine ma'anan quwwatin shi sa Allah ce ya yahaya khuzil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiya wasma'u sannan ku saurara irin saurare na mai ji ka ji ka bi as-sam'u wa ta'a ku ji abinda duk littafin nan ya koyar sannan kuma ku yi da'a zuwa ga wannan duk wannan Allah yana gaya mana halin su ne da ɗabi'a su qalu suka ce sami'ina wa asaina mun ji da kunnenmu mun saba da aikinmu wato kenan duk mutumin da aka karantar da shi dokokin Allah ya ji sannan bai aikata ba to ya ce sami'ina wa asaina maimakon sami'ina wa ata'ana mu al'umman annabi amanar rasulu بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير mu al'ummar musulmi mun ce sami'ina wa ata'ana su kuma yahudu sun ce sami'ina wa asaina mun ji amma ba za mu ba kisa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kal ladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra ad-dawabi inda Allah as-summul bukum alladhina la ya'qilun ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم latawallaw wa hum mu'ridun da haka abinda ake so ga dokoki shine a ji su a kuma saurare su a fahimce su sannan a aikata su bahaushe ya ce wanda ya me ya ji ko ya tsira hmm? in kunne ya ji to ba haka ba ne in kunne ya ji jiki ya yi aiki sannan jiki ya tsira amma da a ce kawai jin kunne zai tseratar da kai ba tare da aiki ba kaga akwai matsala kenan ai kowa ma ya ji in kunne ya ji jiki ya yi aiki jiki ya yarda zuciya ta yarda jiki ya yi aiki to sannan ne jiki zai tsira amma dan kawai kunnenka ya ji ba zai sa jikinka ya tsira ba tare da aiki ba shine Allah ta'ala ya ce to an ce sami'ina da suka ce wa asaina suna nufin nan take suka faɗi hakan sami'ina wa asaina ko ku sun ce sami'ina sai daga baya suka ce wa asaina ko ku sun ce sami'ina muna nufin mun ji da kunnenmu wa asaina kuma mun saba mun ki yarda a aikace to sai Allah ya jarabce su da wata musifa wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim sai aka kwankwada musu san al'ijila ɗan maraƙi fi ƙulubin a cikin zukatansu bi kufrin saboda kafircinsu aka shayar da su san ɗan maraƙi an ce a an ce ijila ba a ce hubbal ijili ba amma malaman tafsiri duka sun haɗu akan cewa ana nufin an shayar da su hubbal ijili ko ibadatal ijili fi a cikin zukatansu san ɗan maraƙi ya shiga zukatansu shi yasa suka fifita shi akan san Allah har suka bauta masa wannan aya kalubale ce ga duk mutumin da ya cire san Allah da san manzon Allah a zuciyarsa sai a jarabce shi da san wani abu ba Allah ba ka ga waɗanda aka jarabce su da san wani ba Allah ba har bauta musu suke yi wani kaji ya ce ina son shehin nan har ina bauta wa shehi yanzu masu kasidan nan suna cewa suna zagin Allah suna zagin manzon Allah suna zagin musulunci da wasu suna son shehu ai kaga wa ushribu fi qulubihim hubba shaykh an jarabce su an fitine su an dora musu musifa ta san shehu har suke ga cewa za su iya ma zagin Allah su zagi manzon Allah su zagi musulunci su zagi shari'a saboda hubbu shaykh amma kuma kai da zaka zagi shehu hankalinsu duk tashi zai amma kuma su sun zagi Allah sun zagi manzon Allah sun zagi musulunci saboda an jarabce su da shan shehu fiye da san Allah da san manzon Allah da san musulunci haka wannan musifa ce ka so wani abu san hayye maka tasiri wanda zai sa ka daina ganin girman Allah ka daina girman ganin girman manzon Allah ka daina girman ganin girman shari'a Allah ka daina ganin girman wani abu ko a jarabci mutum da wata bid'a ya fifita ta har ya zo yana zagin sahabban annabi saboda jarabta da aka yi masa da wannan mummunan bid'a to duk wanda ya bar Allah ya ba annabi Allah ba zai bar shi haka kawai ba sai an kawo wata musifa an jarabce ka da ita wannan musifa kuma ka fifita ta a ranka fiye da san Allah da san manzon Allah ko a jarabce ka da san matarka har ya kai matsayin tana halatta ma ta haramta maka kabi ko a jarabce ka da san ɗanka ɗan ya zame maka musifa yana kangarewa kana bin sa ko a jarabce ka da san mukami ko da san wata kujera haka zo kana shirka don ka kare ta ko a jarabce ka da san wani abu wanda san kuma zai maka tasiri har ka fifita shi a bisa san Allah wannan duk menene wa ushribu fi qulubihim ne an shayar da su an kwankwada musu an dora musu hubbal ijil wato san dan maraki da kuma bauta masa wannan shine musifar da aka jarabci banu isra'ila amma me ya faru Allah ya ce bi kufrihim duk abin da ya jawo musu shine kafircin su bi sababi kufrihim kul sai Allah ta'ala ya ce wa annabi to ga ya musu bi isa ma ya amurukum bihi imanukum tir da abin da imanin ku yake umartar ku da shi na ku kafircewa Allah tunda sun ce suna da imani to Allah ta'ala ce falima an anbiya allah min qabl in kuntum mu'minin nan kuma yace bi isa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin tir da abin da imanin ku yake umarta ku da shi ku kashe annabawa ku ce ku masu imani ne ku ci riba ku ce ku masu imani ne ku yi laifi ai in dai akwai imani to shi imani na gaskiya yana umarta ka ne da ka bautawa Allah shi kadai kada ka hada shi da abokin tarayya amma idan mutum ya yi da'awar yana da imani kuma sai aka ga kullum in banda sabo da laifi da taɓargaza babu abin da yake yi yana nuna imaninsa ba na gaskiya ba ne ko imaninsa ba cikakke ba ne ko imaninsa rarrauna ne ko imaninsa ɗan kaɗan ne ko ma babu imanin baki ɗaya domin imani yazidu zidu wa yankusu yana ƙaruwa yana raguwa kuma yana rasuwa yana da zaƙi yana da ɗanɗano ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ينا كما دا حلاوة ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار sannan imani yana da rassa guda saba'in da bakwai ko sittin da bakwai al'imanu bid'un wa saba'una shu'ba afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul aza an tariq to Allah ta'ala yace qul ka gaya musu bi isa ma ya amurukum bihi imanukum in kuntum mu'minin ka ce tir da abin da imanin nan naku da kuke da'awa yake umarta ku da shi in kun kasance muminai na gaskiya ne to imani ba zai umarce ku da kashe annabawa ba imani ba zai umarce ku da aikata mugayen laifuffuka ba shine yace an tukazzibul mursalina wa taqtulun nabiyina bighairi haqqin wa taktumul huda yanzu imanin ku na gaskiya ne zai sa ku ƙaryata manzannin Allah ku kashe annabawan Allah fariqan taqtulun fariqan qataltum kun kashe wasu wa taqtumuna al-huda kuma ku ɓoye shari'a duk wannan imani ne Allah ce in kuntum mu'minin a in kun kasance masu imani wato wannan kalubale ne fal ma'ana ma kuntum mu'minina iz asaitumullaha wa abattumul ijla ba ku kasance muminai ba tun da dai kuka kasance kuna saba wa Allah sannan kuma kuna bauta ɗan baraki in dinnan sai ta koma ma'anarta ma ai ma kuntum mu'minina bi isa ma ya'murukum bihi imanukum ma kuntum mu'minin tur da abinda imanin ku yake umarta ku da shi da ka ku kasance ma mu'minan ba sannan ko kuma ya gama shar'iyya ce yi mana in kuntum mu'minina in dai kun kasance masu imani ne to fa bi isal imanu imanu tur da wannan imani ya'murukum bi ibadatul ijli wa ƙatalil anbiya tir da imanin da zai sa ku ku kashe annabawa tir da imanin da zai sa ku ku bauta wa dan maraki tir da imanin da zai sa ku ku kibin manzon Allah ku kibin alqur'ani ku yadda da su to mai imani ai ba zai ki imani ba shi yasa mu musulmi muka more da ya zama a musulunci akwai imani da annabi isa da annabi musa da attaura da injila da annabi dauda da zabura kuma da annabi muhammadu da qur'ani la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanta tsakanin annabawa mu ƙaryata wani mu yadda da wani duka annabawan Allah a gurinmu yardaddu ne karɓaɓɓu ne masu daraja ne duka littattafan Allah a gurinmu gaskiya ne labaransu kuma adalci ne hukuncinsu wannan ne yasa muka zama muminai masu imani da dukkan littattafan Allah da dukkan annabawan Allah da dukkanin manzannin Allah sabanin wanda zai ce nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din mun yadda da wasu amma ba mu yadda da wasu ba to a musulunci dole ka yadda da su gaba daya idan ka ƙaryata annabi daya ka ƙaryata dukkan manzanni yasa Allah ce kazzabat qaum nuhin al-mursalina mutanen annabi nuhu sun ƙaryata dukkan manzanni ai Allah bai aika musu dukkan manzanni ba guda ɗaya aika musu amma da suka ƙaryata guda ɗaya sai Allah ya ce sun ƙaryata dukkan manzanni wannan yana nufin ƙaryata manzo ɗaya ƙaryata dukkan manzanni ne ƙaryata annabi ɗaya ƙaryata dukkan annabawa ne ƙaryata littafi ɗaya ƙaryata dukkan littattafai ne da haka dole ka yarda da su gaba ɗaya kamar yadda ƙaryata aya ɗaya a cikin ayoyi dubu shida da mai tan da sha hudu na alƙur'ani ƙaryata ƙur'anin ne gaba ɗaya dole ka yarda ƙur'ani duka gaskiya ne ka yarda littattafan Allah duka gaskiya ne haka nan ƙaryata mala'ika ɗaya ko ƙin imani da mala'ika ɗaya ƙin imani ne da dukkan mala'iku domin duka a layi ɗaya suke dukkansu na Allah ne don haka musulunci yana nufin yadda gaba ɗaya ɗari bisa ɗari ba za ka ware abu ɗaya ka ce baka yadda da shi ba wannan shine musuluncin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kuma shine adalci shine daidai to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda aka samu kuskure ko tuntuɓan harshe kuma Allah ya yafe mana wanda ya ce malam ina tuka babbar mota ne sai muka yi hatsari na taka ƙaramar mota mutane da yawa suka rasu to malam sai na biya jiya kowane ɗaya a cikinsu kuma ko akwai kafara su duka a kaina abinda za a duba ita harka hatsari ana kasa ta kashi uku shi yasa ba a son yin fatawa akan hatsari har sai bincike na gaskiya ya zo daga hukumar kiyaye haɗura sun faɗi me ya faru saboda sai an bincike abu biyar kafin a ba da fatawa akan hatsari na farko menene lafiyar direban don in an yi hatsari sai an zuƙi jininsa ko fitsarinsa an tabbatar baya shan ƙwaya in kana shan ƙwaya duk abin da ka faɗa ƙarya kake yi baka da gaskiya domin mahaukaci yana tuka mota komai zai iya faruwa da haka sai an tabbatar da lafiyar direba sannan na biyu a tabbatar da lafiyar motar nan ma akwai birki akwai birki a motar domin akwai mutane da yawa suna tuka mota ba birki suna toka mota tayoyi sun suɗe suna toka mota ba tare da motar ta cika sharaɗin ta haukan titi ba sannan na uku sai an duba gudun da kake yi yaya gudun naka yake idan kana gudun wuce ka'ida kaga batun ma ka ce kana da gaskiya ma bai taso ba domin mai gudun wuce ka'ida ba shi da control a lokacin da wani abu ya taso sannan na hudu sai an duba laifin waye idan titi ɗaya ne ko titi biyu ne idan titi ɗaya ne akwai wanda ya obatakin a cikinku idan akwai shi ya dawo hannunka ko kai ka koma hannunsa kaga ta nan za a gane wanda ya sabbaba abin da ya faru sannan sai an duba a ina ya faru a kan kwana ne ko a gangara ne ko kuma a kan gada ne ko a wajen rami ne ko an doso gari ne ko an fita daga gari ne din an duba waɗannan to shine za a gano cewa kuskuren daga kai ne ko kuskuren daga shi ne ko kuma a nan ne ake raba percentage na abin da ya faru za ka ji an ce kaso saba'in cikin ɗari na abin da ya faru an ɗora wa mai babban mota kaso talatin cikin ɗari an ɗora wa mai ƙaramin mota ko a ce abin nan da ya faru ɗari bisa ɗari laifin mai ƙaramin mota ne ko abin nan da ya faru ɗari bisa ɗari laifin mai babban mota ne to ta nan ne za a fitar da hukuncin abin da ya hau kanka ko na ganganci domin in mutum ya mutu ɗayan uku ne ya faru ko ganganci ko kuskure ko kuma kama da ganganci shine shubhu amdin ko amdu ko shubhu am ko khata' idan ganganci kai ka take su batun diya ma bai taso ba kawai kai ma kashe ka za'a idan kuwa kuskure aka samu amma kuskuren naka ne daga gare ka kuskuren mafi yawa ya fito ko ma duka to a nan ne za a yi maganar diya da kafara malaman duk da na karanta ka kaso 95 cikin 100 sun tafi akan cewa sai ka biya diya kowa shi kadai idan raƙumi kuke kiwo sai ka ba da raƙumi ɗari ɗari adadin waɗannan mutanen idan saniya kuke kiwo sai an ba da shanu ɗari biyu biyu a kan yawan waɗannan mutanen idan dinare kuke sarrafawa sai an ba da dinare dubu dubu a kan waɗannan mutanen idan awaki kuke yi sai an ba da akuya ko rago ko tunkiya ko ɗan akuya dubu biyu a kan kowane mutum ɗaya idan kuma azurfa kuke sarrafawa dirham sai an ba da dubu goma sha biyu idan kuma naira ne na kuɗin Najeriya a canjin wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da tara dubu biyu miliyan talatin kowane mutum ɗaya illa an yi saddaƙo sai dai in dukkansu sun ce sun yafe idan sun ce sun yafe dukansu ko kuma suka ce sun yafe rabi-rabi faman ofiya lahu akhihi shay'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan idan suka ce to kudin yayi yawa mun rage maka ba mu miliyan goma goma ko biyar biyar ko uku uku ko biyu saboda a ci gaba da kula da dangin Allah ya ce an yi haka ma ba laifi a yafe maka shashi ka biya shashi wannan yana nufin haƙƙinsu ne su su yafe maka duka ko su yafe maka shashi to sannan sai a zo kuma haƙƙin Allah shine Allah ya ce ka siyo baiwa ka yanta ta idan ku a ƙasar ku ba a bauta kamar nan Najeriya ba wani mutum da zaka gani a ce bawa ne inde ba na Allah ba ba bayi to tunda ba bawa shine Allah ya ce to kai azumi guda 60 wannan azumi guda 60 ya shafi ran kowane mutum daya malikiya shafi'iya hanbaliya hanafiya duk sun tafi akan cewa kowane mutum ɗaya sai an masa azumi 60 amma akwai wasu daga cikin 'yan mazahabar da suke ganin ai sittin ɗaya mata isa akan rayukan dukkansu amma gaskiya wannan ƙaunin ba rajihi ba ne kamar yadda diya ɗaya ba za ta isa akan kowa ba haka kafara ɗaya ba za ta isa akan kowa ba sai suka ce a to idan mutum ya sha giya sau goma sau talatin sau ɗari bulala nawa ake masa za a kirga adadin yawan shan giyan ne haka idan mutum ya kashe mutum goma so za a ce in an kashe shi saura tara a sake dawo da shi a kashe shi a dawo da shi suka ba da dalilai na hankali cewa an kai azumi sittin ɗaya ya isa amma je mafi yawan malaman sun tafi akan cewa kowa sittin ɗinsa tana nan sai an yi masa ita wallahu alam wace malam ka warware mana wannan matsalar don Allah mahaifinmu ya rasu ya bar mu mu biyar maza duka sai kakanmu wato babansa ya ce shi ma yana da gadon kuma har da ƙanin sama to yaya al'amarin yake shi dai kakan naku yana da gado amma shi ƙaninsa ba shi da gado shi kakanku ai shine baban babanku ai kaga baba baya faduwa a gado mutum hudu ba sa faduwa a gado babanka ba zai fada a gado ba mutukar ka mutu to babanka zai ci gado haka babarka waɗannan layin guda biyu haka ƴaƴanka ba sa faɗuwa matarka ma ba za ta faɗi ba waɗannan ba sa faɗuwa a gado 'ya'yanka maza da mata ba abin da zai ce ba za su ci gado ba iyayenka babanka da babarka dole su ci gado haka nan kuma mata ta ci gadon miji miji ya ci gadon mata ba dalilin da za a ce ga miji ya rasu a ce matarsa ba ta da gado ko ga mace ta mutu a ce mijinta ba shi da gado ko ga ɗa ya mutu a ce babansa ba shi da gado ko ga ya mutu a ce ɗansa ba shi da gado waɗannan su dole su ci gado sai dai gadon ya zama ya yi sama ko ya yi ƙasa amma shi ƙaninsa ammi ne shi ammi ta'asib yake sai an rasa magada ake nemo shi can ta'asib yake amma shi uba yana da farilla kaga kenan babanku yana da farilla a cikin wannan babansa yana da farilla kakanku kenan zai ci gadon ɗansa malam kamar yadda yake wajibi ne in daidaita ‘ya'yana wurin kyauta to marayun da suke waje na ma haka al'amarin yake a kansu su marayu ai alheri za ka yi musu wanda za ka ba alheri ai ba za a ce sai ka daidaita shi ba sai ka duba gwargwadon bukata kamar sadaka ce za ka yi in za ka yi sadaka ai ba za a ce a yi adalci wajen yin sadaka ba sadaka ka ne kayanka ne ba za a ce in ka ba wannan dubu biyar ka ba wannan dubu biyu ka zalunci mai dubu biyu ba sadaka zan yi sai na duba na ga wannan yana da mata yana da ɗa wannan kuma single ne ba shi da kowa sai na ba shi dubu biyu na ba wannan dubu biyar ai ba za a ce ban yi adalci ba tunda sadaka ce da su ne sai in ba su daidai amma tunda kaya na ne sai in ba su yadda nake so malamai sun ba da misali kai ne kasa aka yi maka ɗan wake a gidanka da aka yi maka ɗan wake aka haɗa duk kayan da ake bukata ɗanwake wake ya haɗu sai ga baki sun faɗo mutum biyu sai ka ce to za mu ci ɗan wake na yadda ku sa hannu amma sai na ci uku kowa sai ci ɗaya ku bari sai na ɗau uku kuma kowa sai ɗau ɗaya sai ya tsaya sai na sake ɗaukar uku tun da nawa ne wanda ya dada sharaɗi ya sa hannu wanda bai dada sharaɗin ka bai fita saboda kayanka ne amma ɗan waken ku ne ku uku fa sai ku ci tare wanda ya fi sauri ya maza ya cinye to da haka duk abin da yake ka ne ba ba na wani bane kana iya sa dokar da kake so da sharaɗin da kake so ko ka fito da dabino a kwando ko a kwano sai kace sai na ku bari dinga daukan uku uku sai ku ku dinga daukan daidai kayan ka ne sharadin da ka sa dole a karba amma tun in ba naka bane na jama'a ne to kuma anan dole ai adalci su ƴaƴanka kai ka haife su ka auro matan aka ce kai wa matan adalci to haka nan ƴaƴan da suka haifa matan wata wattaqullaha wa'dilu baina auladikum amma su marayu sai zama akwai mace akwai namiji akwai babba akwai yaro akwai mai kokari zai shiga makaranta mai tsada akwai wanda bai da kokari zai shiga makaranta mai arha wannan zai yi course mai tsada wannan zai yi course mai arha ko ƴaƴanka ne wannan yana da kokari zai medicine wannan zai yi fannin da bai da tsada wancan fannin sa da tsada ba za a ce to in ka kashe wannan dubu ɗari ka kashe wannan dubu ashirin to sai ka cika ma wancan dubu tamanin ba ba za a faɗa haka ba tunda kowa bukata ko wannan mai yawan rashin lafiya ne ana yawan sai masa magani wannan ba a sai masa magani to shi wannan da ba a sai masa magani ba zai ce baba ga ka kashe ma dubu hamsin a magani ni ma sai ka bani dubu hamsin ba za a ce haka ba waɗannan akwai bukatun da su tasowa suke yi mai su sai a kashe ma bukatarsa amma za ka riƙe marayu abin da ake so su ma kai musu abin da za su ji daɗi su ji daɗi a ransu amma ba za a ce dole yadda kai wa 'ya'yanka adalci su ma sai an musu irin wannan ba bankin keystone sun kai kayayyaki gidan marayu akwai hafi awa katon ɗaya magi leda goma sunlight omo buhu ɗaya indomi katon biyar mai galan biyu alhaji ibrahim jalo jalo gani ko ya kawo ya kai wa marayu biju katon biyu taliya katon hudu shinkafa buhu biyu yadi goma na maza turmin atamfa biyu sabulun eba guda hudu daga malan ya'u kuma wannan buhunan shinkafa guda ashirin da biyar makaroni katan biyar masara buhu ɗaya gero buhu ɗaya daga alhaji jamilu isiyaku gwamna alhaji ali ɗan maliki mai burodi ya kawo buroji mai ɗimbin yawa ya ce a bawa marayu to waɗannan duka Allah ya saka musu da alheri Allah biya musu bukatunsu na alheri yadda suka faranta wa marayun nan rai su ma Allah ya faranta musu yadda suka kyautata musu su ma Allah ya kyautata musu yadda suka kawo musu abinci da sutura da magani su ma Allah ya musu wannan alherin kuɗi dubu uku daga wani ɗan uwa ya ce daga cikin kuɗinsa ya samu Allah ya sa wa kuɗin albarka oke daga cin kuɗinsa ya ɗebo dama oke kuɗin da ya samu to Allah ya sa musu albarka ya ciro dubu uku daga kuɗin da ya samu ɗin ne kuɗi naira ɗari biyar a yi masa addu'a Allah ya shirya iyalansa ɗari biyu daga wani ɗan uwa a masa addu'a Allah ya biya Allah ya ba shi jari a tamfa talle ɗaya me ma'anan talle ɗaya kyalle ko kyalle ɗaya falle ɗaya kyalle ɗaya kirmi ɗaya mai ake nufi kenan to falle guda ɗaya a yi masa addu'a masu bukacin addu'o'i daban-daban masu bukatun aiki ‘yan kasuwa da makamantansu Allah muna roƙonka da sunayenka masu girma da siffofinka maɗaukaka da asma'ikal husna wasu sifatikal ula ka biya mana bukatunmu duka na alheri ka tunkuɗe mana dukkan abin da muke gudu na sharri Allah duk waɗanda suka ba da gudunmawa ga gidan marayu da marayun da sauran waɗanda suka yi aikin alheri na ciyarwa da shayarwa da tufatarwa Allah a cikin wannan wata ka karɓa da sauran watanni Allah ka biya wa kowa su ta alheri ka tunkuɗe masa abin da yake tsoro da wanda yake gudu Allah muna roƙonka rahamarka da afuwanka da kake rabawa a cikin waɗannan kwanaki Allah ka sa da rabonmu a ciki ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك